يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا mata da 'yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya ta juma'a tara ga wata ramadan hijira dubu ɗaya wanda ya yi daidai da talatin ga watan maris miladiya a biyu muna a cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan. A cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul hujarat a karatunmu na jiya mun tsaya aya ta goma sha biyu yau cikin ikon Allah da nufi nai za mu tashi aya ta goma sha uku kamar yadda za mu je a bakin alaramman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إسلامكم عند الله أتقاكم ya الله عليم خبير الله يا أيها الناس يا قوم Inna musu Ubangiji, khalaqnakum ku ne, min zakarin wa’unsa daga namiji da kuma mace annabi adam da matansa hawa'u Sune tushen ɗan adam duk baki ɗai babu wani ɗan adam da ya fito wani wuri gefe ba tare da hanya annabi adam da hawa'u ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ahmar ala aswad kullukum min adam wa adama min min turab annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu fifiko da bugun gaba da nuna isa ga balarabe akan wanda ba balarabe ba ya ce ni balarabe ne kai ko ba balarabe ba to babu fifiko tsakaninku babu fifiko tsakanin farar fata da bakan fata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum min adam dukkan ku gaba ɗaya da kun da wankan tarwaɗa da fararenku da jajjayenku duk gaba ɗaya daga annabi adam kuka hito wa adam min turab shi kuwa annabi adam da turɗa aka halicce shi ƙasa allah subhanahu wa ta'ala ya harhaɗa ya halicce annabi adam bayan an halitta annabi adam alaihi salam sai Allah subhanahu wata'ala da ya tashi halittar matarsa hawa'u sai ya ɗebo wani abu na awazar annabi adam awazar gehen dama kuma awaza ta sama wadda ta fi kowace waza karkata Allah ya haɗa halicci hawa'u shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam har wa yau yake wa maza masu aure nasiha yana cewa ku yi haƙuri ku maza ku yi zamantakewa da matan aurenku a cikin kyautatawa domin su mata da kuke gani da a waza aka halice su kuma a waza wadda ta fi karkata wadda ta fi kowace a waza karkata saboda ka kai miji in kana son ka ji daɗi da matarka ka ji daɗi da matar nan taka tana nan tare da karkatar da Allah halicce ta da ita Yan ko kake lalle sai ka miƙe ta sol ka saita ta to kare wannan a wazafa za ka yi menene karewa shi ne sakinta idan ka sake idan ka sake ta ya za ka yi wata kuma za ka ce ka armo wadda za ka arma ita mai kaskace an ka ce ma ita ma ɗin haka nan take wata kila ma ta fi wadda ka saka karkata don mazan da suka yi zaman mutunci da zama arziki da matansu haka nan suka yi zama da su saboda haka maza masu aure manzo sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da ku kuma ya muku nasiha idan kuka karɓi wannan nasiha sai ku yi zaman alkhairi zaman jin daɗi da mata aurenku har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari wa maza masu aure nasiha ba sai ce su matan nan da kuke gani ba ku iya zama face sai tare da su don natsuwanku na nan tare da su waɗannan matan auren naku don haka Allah subhanahu wata'ala ce ya halitta wa annabi Adamu na na uce ce ilaiha domin ya samu natsuwan zama tare da ita saboda haka matar aure tana ƙara ma mijinta natsuwa amma kuma kuma za sai kun yi hankuri annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga cikin karkatar mata an ka shekara guda kana kyautata mata kai miji kullum azumi farfesuwa ke yi yau farfesun kihi gobe farfesun kan rago jibi farfesun kansa da langabu da farfesun kayan ciki da farfesun duk farfesun da za ka ta yi ta yi ha a shekara kana kyautata mata baka taba bata mata rai ba an cika shekara eh tsoron da duk za ka ce yau kan wacce sai ku yi haƙuri ga abin da ya kabi ba ni da shi da ce dama haka Baka tsina na mini komai ba manzo sallallahu alaihi wasallam yace wannan butulcin yasa yawancin mutanen wuta dun mata ne sai da gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallam jahannama yace na ga mafi yawancin mutanen jahannama mata ne saboda wannan butulcin in miji bai haƙuri ba sai ya rasa ma inda zai sa kai ne saboda haka duk gaba ɗaya daga annabi Adamu da Hawwa'u muka hito al'umma Hausawa sun kiyaye da wannan al'adar in ka ji duk mai suna Adamu to ka bincika ka gani ɗan harin ne in ka ji mai suna Hawwa'u to bincika ka gani ɗaya harinta saboda annabi adam shine halittar farko a gehen maza a gehen mata kuma na na hawa ita ce ta farko ita ce ake ce ma majadi ita ce ake ce ma mai jidda ita ce ake ce ma kulu ita ce ake ce ma hawa kulu da dai sunayen da hausawa suka ɗauka suna haɗi a gane dai kai tsaye cewa wacce ake nufi kowa ne ake nufi Allah subhanahu wata'ala daga waɗannan halitta guda biyu annabi Adam da Hawwa'u gashi nan duk gaba ɗaya yayi watsa maza da mata birjik a duniya waɗanda ba su koli sahuwa. duk lissahin da za a yi dole sai an bar wani ba a sa cikin lissahin don ba ma san cikin dajin da yake rayuwa ba bale a je a ɗauko shi a lissafa da shi saboda haka kar mu wa junanmu mu nuna fifiko ga junanmu dukkanmu bayan Allah muke dukkanmu mutane muke dukkanmu musulmi muke to mu ɗauka cewa don daidai da daidai muke ni ban fi wacce ba wacce ba ta hini ba ni ita ma ba ta hi wacce ba a ƙarshe Allah ce inna akramakum inda Allah ya atqakum Allah ce waja'alnakum shu'uba ban ji mu halice ku daga annabi Adam da Hawwa'u sai muka rarraba ku kuma manyan kabilu wa ƙaba'ila da kuma ƙananan ƙabilu manyan ƙabilu idan an ce hausa fulani babban ƙabila kenan a cikin hausa fulanin nan to a koma kuma ciki za a hito da hausawa hausawan ma a ce wa'yancan kanawa ne wa'yancan sakkwatawa ne waɗancan zamfarawa ne waɗancan zanzagawa ne waɗancan katsinawa ne ga sunan dai daban-daban daban Allah ya rarraba kowa ya san cewa ni cikin kaza nake ba cikin kaza nake ba do aikin Allah ne wanda kila wanda Allah ya ta ba Hausa da ta wayo sai da ce kai da ma dai Allah ya yi ne dai ba filatina da na haiso haka nan to abinda Allah ya zaɓa miki kenan wanda ce da ma dai ba ba sakkwata Allah yi ni ba da ba katsina ma Allah yi ni to abinda Allah ya zaɓa miki kenan zaɓin Allah ne kuma bai shawarta kowa lokacin da yake wannan aikin saboda mai Allah ya rarraba kowa ya gane dangi na zo cikin sakkwatawa a koma kuma ce iyalin gidan wani, wani cikin sakkwata a ce ai zoramawa ne ko zoramawan ma a ce iyalin gidan wani. daga nan ke na an faro ta sama a kawo kasa Allah ce lita arafu Allah ya rarraba ku ne don ku nemi sanin junanku iyalin gidan wa kike sannan wacce kabila ce karama ba zorama kike ko kuma ba adara kike sannan a yi sama kuma ha'a kai koli amma a ƙarshe Allah ke inna a karamakum lalle ne wanda ya fi daraja a cikinku inda Allah ya wurin Allah a tukakum shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah ma'aunin da Allah subhanahu wata'ala yake amfani da shi kenan tsoron Allah waje daga cikin ku zuciyarta ta fi alkhairi a cikin duk zukata baki ɗaya zuciyar da ta fi tsoron Allah ba zuciyar horon mace ba ba zuciyar doguwar mace ba ba zuciyar mace mai kauri ba babu ruwan Allah da ginin jikinku da kuma tsarin jikinku halittar jikinku babu ruwan Allah da wannan abin da Allah ke amfani da shi zukatanku zuciyar da ta fi zama ta kwarai mai tsoron Allah da wannan zuciya ce mafi daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala inna Allah lalle Allah alimun masani ne Da zuciyar da ta fi zama zuciya mafi alkhairi kuma khabirun har yanzu Allah masani ne da abin da yake ƙanana waɗanda ba mu iya ma idanu ba su ɗaukan ganinsu. Ana rama sai Allah ke. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم التي قالت الأعراب ƙauyawa sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mazauna karkara gana ce mana mun imani idan ba mun imani ba wutan jahannama wutan sa'ira wutan jahimi wutan sakara to mun yi imani amanna to mun yi imani shi nan ya kare ku Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce musu lam tu'minu ba ku imani ba tukun walakin sai dai ku ce ƙulu ku ce aslamna mun musulunta don akwai bambanci tsakanin imani da musulunci imani ayyuka ne na ɓoye wanda ke da rukunai guda shida yin imani da Allah cewa Allah makaɗaici ne shi ya cancanta abotawa yana da sunaye da sifofi da bai tarayi wani wani ɗan adam bai tarayya da shi ba sannan imani da littattafan Allah cewa Allah ne saukar da su yin imani da manzannin Allah da annabawa cewa Allah dai aiko su sannan yin imani da ranar lahira cewa lalle za a tashi alkiyama sannan yin imani da mala'iku cewa Allah ne halicce su da haske ba ‘ya'yan Allah ba ne sannan yin imani da ƙaddara ta alkhairi da kuma ta sharri sannan musulunci kuma ayyuka ne na bayyane ke shaida babu wanda cancanta da bauta da bauta face sai Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne sai da sallah sai ba da zakka sai yin azumi sai kuma yin aikin hajji saboda haka musulunci ayyuka ne na bayyane da yawa mutum zai ta ayyuka na bayyane amma a can ɓoye cikin zuciya ta wani abu ne daban to lokacin za a ce musulmi ne amma ba za a ce bai mumini ba idan cikin zuciya ta gaba ɗai ya yi imani ya ratsa zuciyar to a lokacin zai kai matsayin da za a ce bai mumini sannan daga nan kuma ya kai matsayin da za a ce mai mufsini mai kyautatawa matakai guda uku ne mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku ihsani <clears throat> to Allah da yake ya san zukatansu sai Allah ce a'a ba ku dai imani ba tukunku sai ce mun musulunta walamma yadkhul al-iman fi qulubikum imani bai wada shiga cikin zukatanku ba tukuna amma yana yiwa nan gaba imani ya shiga cikin zukatanku wa in tuti'u Allah wa rasulahu idan kuka wa Allah ɗa'a, kuka wa manzonsa ɗa'a? la ya yalidkum min a'malikum shai’a, to Allah zai rage wani abu daga cikin ayyukan da kuke aikatawa Do abin da muke aikatawa na ayyuka na alkhairi komin ƙarancin ayyukan Allah subhanahu wataala yana sane da shi kuma zai rubuta ya ajiye kuma ya saka muna saboda haka kada mu raina aiki na alkhairi ko ya ko mai kankanta ce sadakokin da kuke bayarwa in akwai taro to wanda wanda ta bada taro Allah subhanahu wataala bai hitabatun ya yace a sai wanda ta bada ta bada naira dubu la kowa sai Allah ya rubuta abin da abin da ta bayar kuma ya saka mata akan wannan abin da ta bayar din nan bai yaukintar da shi haka nan ma aikin sharri kar mu kankantar da aikin sharri ko mai karanci ne. Allah subhanahu wata'ala yana rubutawa kuma yana sakawa akai inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ga bayansa da ke aikata ayyuka na laifi kuma rahimu Allah mai jin kai ne ga bayansa mu'minnai Allah ya Allah ya mana gafara kuma jin kanmu na'am alaramma إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Allah ce innamal mu'minun ku sani fa waɗanda suke mu'minai allazina amanu billahi wa rasulihi sune waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi kuma suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma lam yartabu sa'annan ba su yi kokwanto a cikin imanin gana su ba cewa wa imanin da muka yi da Allah ga da imanin da muka yi da manzon Allah anya kuwa sakamakon da aka ce za a ba mu haka ne Shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba su yi kokwanto a cikin imanin nan nasu ba su ce anya alkawarin da Allah ya mana kuwa zai cika sannan wajahadu bi amwalihim suka yi kuma yaƙi suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kanunsu fi sabilillah amma a cikin ɗaukaka kalmar Allah jihadi kalma ce mai faɗi duk lokacin da aka ce jihadi hankali na tafiya ne akan a fita da makamai tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a ta tsara in har lokacin da wani ya galaba akan wani wannan din jihadi ne neman ilimin jihadi ne rubuce-rubuce da zai taimaka ma addinin musulunci ya bunƙasa shi jihadi ne wa'azi da kira zuwa ga addinin Allah jihadi ne zaman gidan aure cikin da'a da biyayya jihadi ne neman kuɗi bisa ga halar jihadi ne saboda jihadi na da yawa duk abin da zai taimaka ma addini ya karfa addini ya bunƙasa addini to ana ce mai jihadi to ya kasance ana yi ne fi sabilillah ana yi ne a cikin ɗaukaka kalmar Allah Allah ce ula'ik waɗanda suka yi imani da Allah da manzo Allah suka yi jihadi don ɗauka kalmar Allah da kanansu da kuma dukiyoyinsu hum sadiqun su masu gaskiya a cikin imaninsu amma da yawa aka iya mutum ya bada da ƙarfi ne wurin aikin ƙarfi amma nan ce kuɗi to daɗa fa nan ne fa sai ga cewa a hidda kuɗin nan fa abu ne mai wuya amma da yana iya zuwa ayi da shi to Allah subhanahu wataala sai da ya gabatar da kuɗi wajahadu bi amwalihim suka yi jihadi da dukiyoyinsu sannan wa anfusihim da kuma kanansu ya Allah ce kul atu'allimuna Allah قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم الله تقول kace masu waɗannan ƙauyawan da suke cewa mun yi imani to sai me kuma kace ce musu atu allimuna allaha bidinikum yanzu Allah ne kuke sanar da ku addinin suke kuke sanar da shi addinin ku wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma al ard alhali Allah ya san abin da ke cikin sammai ya san kuma abin da ke cikin ƙasa ba abin da ke boyuwa ga Allah idan kun yi imani ba sai kun waɗi ba shi Allah ya riga ya sani wallahu bi kulli shay'in alim sannan Allah masani ne da kulle shayin da duk komai baki ɗaya ba abin da ke koyuwa gare shi na يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون Allah ce yamun nuna alaikum an aslamu waɗannan ƙauyawan suna muku gori an aslamu cewa to sun musulunta ba dai musuluncin ba to mun musulunta mun musulunta mun musulunta ka ce musu la tamannu alayya islamakum kada ku yi mini gori da musuluncin da kuka yi balillahu ya munnu alaikum a'a Allah shi ne ya cancanta ya yi muku gori an hadakum lil iman don shi ne ya shiryar da ku ga yin imani ɗin nan saboda haka shi ya yi muku baiwa har ya cusa muku imani kuka yi imani to shi ya kamata ya yi muku gori amma mu da muka rike ku musulunta ba ku da abin da za ku muna gori da shi in kuntum sadiqin in fa kun kasance masu gaskiya a cikin imanin nan naku to kada ku yi wa kowa gori sai dai ku ne ma Allah zai wa gori har yana gori to Allah subhanahu wataala zai wa kowa gori sai dai tuna maka ni'imar da yayi ma don ka bauta mai aya ta karshe wannan sura Allah subhanahu wataala ce inna Allah lalle ne Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard ya sa abin da ke fake a cikin sammai kamar yadda ya sa abin da ke fake a cikin ƙasa iyaye maza da mata tsoratarwa ne daga Allah yana ce mana ba abin da wace ɓoye gare shi idan haka nan ne ke da ke aikata sharri da ke niyyar aikata sharri Allah ce to a hada miki to sharrin nan da kike niyya aikatawa ba ɓoye yake gare shi ba ko ko sharri nan da kike aikatawa ba ɓoye fa yake ga Allah ba har in kina zaton cewa ba mai ganin ki ke je ke samo 'yan barbaɗinki da za ki barbaɗa ma wata cikin abinci ko cikin abin sha ko ki barbaɗa ma mijinki cikin abinci ko abin sha don ki mallake shi wannan kafircin da ke ci Allah ce to ba koyi harke gare shi duk Allah na sani da shi sannan wallahu khabirun bima ta'malu Allah masani ne da duk abin da kuke aikatawa wallahu basirun bima ta'malu Allah mai gani ne da duk abin da kuke aikatawa a lokacin da ba ki boyuwa ga Allah yana ganinki a lokacin ma Allah na ganin wacce Allah na ganin wane Allah na ganin wancan a lokaci guda babu wanda ke boyuwa ga Allah ba abin da ke boyuwa ga Allah wajibi ne mu girmama Allah mu san girma Allah yaya za ki zai ɗauku gare ki cewa mijinki da bai gida ya zai san abin da kike aikatawa bai sani ba don mijinki ba Allah ba ne amma shi Allah duk abin da kike aikatawa bai koyuwa gare ki saboda menene bai koyuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala yana da kamerori a jikinki mai ɗauko mai labarai yana da na'ura da ke ɗaukar mai labarai nan a cikin jikinki ya ce waɗanda na'ura ne idanunki na nan hancinki na nan bakinki na nan hannayenki na nan ƙafafunki na nan gashinki na nan fatar jikinki na nan naman jikinki na nan jinin jikinki na nan jiyojin jikinki na nan ƙasar jikinki na nan duk gaba ɗaya na'urori ne da ke ɗaukar labari iyaye mata da yanwa mata mu ƙara jin tsoron Allah a lokacin da mai sharri ke aikata sharri gaɓoɓi suna nan suna wajo ba ta san ƙarshen abin da zai faru gare ta ba inda ta sani da bata aikata ba sai ke gama sharrin ki duk gaba ɗai ranar alkiyama za a buɗe miki bidiyo na hoton lokacin da yake aikata sharrin ga kinan inda tsaye ne ga kinan kina aikatawa inda zaune ne inda tsugunne inda kwance sai ki kama baki saboda tsaurin kan na adam wai musu kuma zai wa Allah cewa a'a shi kan bai aikata ba sai Allah ya toshe bakin sai Allah ya tambi hannaye ya an kai Allah ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim a yau ne za mu toshe bakunansu wa tukallimuna aydihim kuma hannayensu su yi muna magana wa tashhadu arjuluhum kuma ƙawakunsu su ba da shaida ma kanu yafalun abinda suke aikatawa a duniya to an toshe bakin da ka cewa ƙarya me a toshewa Allah ya hana ma baki magana ya ɗauke magana ya kai ga ƙafafu da hannaye hannaye za su ba Allah labari har nuna faɗi ƙafa na shaidawa kwarai ko haka na an kai da ni an gazo har nuna cewa eh an yi kaza kaza ta yi sai da ta diba gabas yamma kudu da arewa duk gaba ɗaya babu kowa sai ta sulale ta fita ƙafa wasu ce da mu ko an kai da ƙafa hagu da hagu ma an kace ta fita cikin gidan ba da kawar dama ba kuma da kafa hagu ta fita gida ta je ta amso abin da aka amsowa da hannun hagu an kace ta amsa ba da hannun dama ba kuma ta amso ta dawo ta zo ta yi kaza ta yi kaza hannaye na magana kafafu na ba da shaida yaya za mu yi da wannan shaida ranar alkiyama Watun jikinki za su ba da shaida akan abin da ki aikata da kike aikatawa kuma Allah ce wa qalu li juludikum lima ma laina. sai su masu wannan hwatun da ke ba da shaida su ce ya ku hwatun jikinmu saboda mai kuke ba da mugunyar shaida a kanmu hwatun jikinki ke magana da ce an tsakan Allahu lazi an tsaka kulle shai Allah nan da ke ba kowa damar yin magana shi ne ya ba mu damar yin magana a yau fatar cikin ta wadda ke gani awa ba komai take ba za ta ba da wannan shaida saboda haka mu ji tsoron Allah kuma Allah subhanahu wataala yana ganin mu duk lungun da muka shiga duk sakon da muka shiga duk kwarkwadon da muka shiga duk ramin da muka shiga duk ƙauyen da muka shiga in ma mutum guda ne ke zaune wannan ƙauyen Allah na ganin ki lokacin da kika kurɗaɗawa su shiga wannan ƙauye in wurin biɗan halakki ka ta yi Allah ya sani in wurin biɗan sharri kika ta yi Allah ya sani alaran ma to nan ne muka kawo ƙarshen wannan surat mai suna suratul hujarat kuma nan za mu dasa aya mu koma mu diba tambayoyin da an gare mu mu amsa waɗanda muke iya amsawa abin da mu karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru cikin bayanin da nai kuma Allah ya fi mini ya yayi cikin zukatan masu saurare wasu banaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da haka tafsir din mu ya zo karshe Allah ya saka malam da masu mafificin alkhairi da sauran masu sauraro ba ɗaya. daya tambaya ta farko ta ce mana akan bayanin da kai na cewa ba a daga sauti sama ga sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce to malam su da ba su yi zamani da shi ba eh, yaya za su yi kenan Allah subhanahu wa ta'ala bai bar mu a cikin duhu ba hmm? ba idan ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye don yana magana ba daga murya manzo sallallahu alaihi wasallam zai raye to akwai hadisan da ya bari a makaranta da ake karanta maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bayani to kada ki daga murya sai ki shiru lokacin da ake karanta maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar idan ana karanta alkur'ani ake yin shiru ana saurare don magana Allah ake karantawa to haka nan ma ana karanta maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi shiru ana saurare in kuma har ta kama ki magana in tambaya za ki yi to ki daga murya daidai wanda kike wa tambayar nan zai ji abin da kike tambaya ladabi kenan ga maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai ne da ladabi ga cewa ga manzo Allah raye a cikinmu Allah subhanahu wata'ala ce, ati'u Allah wa ati'u rasulahu ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul Allah yace mana ku yi da'a da ga Allah kuma ku yi da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya rikice muku kuna jayayya a kai farudduhu ila Allah ku koma ku mai da wannan abin ga Allah yaya za mu mayar ga Allah shine zuwa ga alqur'ani Allah wa ila rasul yace ku mayar kuma zuwa ga manzo Allah yaya za mu mu mayar zuwa ga manzo Allah a lokacin da yake raye sai mu je mu isko shi a lokacin da ya rasu kuma sai mu koma ga hadisan da ya bari su ne madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan na bada misali idan ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam an ce kada daga murya sama ga murya tai to ana nufin duk wani wanda yake sama gare ka ga shekaru ne ga mukami ne to in yana magana kada ka daga murya ka sama ga murya tai na bada misali da malami da mahaifa eh, iyaye maza da mata da kuma yan nima duk wanda ya girme ka don ana magana ladabi shine muryar ka ta zamo kasa ga murya ce Allah ya mu dace da alkhairi <clears throat> amma wannan da jikoki da kakanni to su kan suna iya yin abin da suka yi ana daga murya sama ga muryar kaka don har kashi ana iya ta jikoki su tare su ba kakar su kashi Idan kuma ta yi musu kuma ta ba su kashi da wannan duk babu laifi wallahu alam na'am tambaya ta biyu ta malam ko yana halatta ga mace mai wankan ta kaba ta je wurin tafsir ko tarawihi ko tahajjud mace mai takaba ba su ta fita ko'ina aikin hajji da yake farilla an hana ta zuwa aikin hajji saboda mutuwar mijinta to da balle sallar tarawi da sallar tahajjud da suke mustahabbi ne da kuma zuwa makaranta farba kifaya ne ko farilla ce amma wannan lokacin an ɗauke mata saboda wannan ibadar take ciki saboda haka ta yi haƙuri sai ta gama ta kabarta tukun na daɗa duk tarawihin da za a yi da tahajjudi kar su kuce mata sannan da zuwa wurin tafsiri kar su kuce mata amma tana cikin takaba to an hana ta fita zuwa waɗannan wuraren baki ɗaya na'am na'am tambaya ta gaba ta ce malam tana da miji kuma ya yi tafiya tsawon wata biyar baya aiko masu kudin abinci kuma tana da yara malam yaya za ta yi ne ne eh, mafita kuma baya ko bugo masu waya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawace mana al'amura a yanzu don inda mutum yake a faɗin duniyan nan inda yana raye to ana sanin ga inda shi hanyoyin sadarwa na da yawa in bai bugo musu waya ba na bugo masu yan uwa ne ko su abokai ne ta yi kokari ta tabbi yan uwa ne da kuma abokai ne don ta samu lambar wayar da za ta yi magana da shi na ya aiko musu abinci bayan ta sa halin da yake cikin tukuna idan ta yi haka nan ne in abu ya sutura to uwayenta su mata jagora ta je ta kai ƙara inda alƙali ne ko inda uban ƙasa ne ko inda hakimi ne a san halin da take cike ga abin da take ciki har lokacin da Allah zai mata mafita irin waɗannan abubuwan ba kyale su ake yi dukunce ba sai an sanar da waliyan da suka yi kai kawo da kuma wakilai wurin ɗaura wannan auren wakilan shi dole ne suna nan waɗanda suka zo suka yi biɗan aure aka ba su a je a yi musu magana wani ya yi tafiya kaza kaza saboda haka ana son su yi ƙoƙari su binciko inda yake da halin da yake ciki in ya so matar shi ta sa abin da take ciki to idan wannan ɗin aka bi waɗannan matakai insha Allah za a warware wannan matsalar bi idnillah Allah ya sa mu dace da alkhairi na tambaya ta gaba ta ce malam tana da miji amma za ta jin daɗin zama da shi saboda yana kuntata mata ta yi ƙoƙarin fahimtar da shi amma baya fahimta saboda baya san gaskiya kamar yadda ta ce ta ce malam don Allah ka taimaka maka da addu'a Allah ya sa mata mafita ko kuma idan rabuwa ce da shi ta fi alkhairi Allah ya sa su rabu ne. Sau, tambaya ta gaba, ta ce malam tana da yaro ya kai fagen ya yi azumi cikakke, amma yana da rashin lafiya kwakwalwa, haka na aka haife ta, baya gane komai zai iya komai. Malam ya hukuncin azumi a gare ta. Wanda bai gane komai bai iya komai ba mukallafi ba ne azumi bai waje ba a kai ne ba mijin da ake magana a kai na san dai lokacin da aka ɗar ma'armin nan mijin yana son gaskiya shi sa aka arme shi daga baya rashin son gaskiya watakila ya shigo har rashin gaskiya ya shigo a lokacin da aka yi auren na san ba ta mata shi kai ba inda kuntata mata suka yi da armin nan bai kai yau ba to yaya an kai kuntatawa ta shigo inda gizo ke sakan kenan saboda haka wanga amsa ba ta tambaya ba ta amsuwa ga wanda aka wa tambaya sai ga miji zaune ga matar zaune yaya an kai yaya an kai miji ya zuba mata ta zuba in ya so a gane cewa gaskiya ne bai son gaskiya don ba san wace irin gaskiya ta kanu da bai son gaskiya wace irin gaskiyar me a gaskiyar da ta kanuhi sannan nina na kuntatawa a a kuntatawa take duk waɗannan ba iya ganewa sai ga ta zaune ga shi zaune saboda haka mafita su koma wurin waliyansu ita waɗanda suka bashe ta aure shi waɗanda suka zo suka bi ɗan mai aure in ya so su zauna ita ta koro shi ya koro sannan za a san mafita in ya so a yi ƙoƙari a warware amma duk halin da ake ciki kar ta yi fata rabuwan aure ba abu ne mai alkhairi ba Allah ya sulhunta su ya sa su dace da alkhairi bismillah Allah na mai tambaya ta gaba ta ce malam ita ce take gaba da wata kuma an yi an yi a shirya su ɗayar ta ce ba ta shiryawa da ita sai lahira malam yan tattale ta ba ta da laifi idan mutum ya san munin gaba to ba zai kuma gaba ba kuma ko da dabba bai gaba bale da mutum Ko kowace alhamis Allah subhanahu wata'ala yana aiko mala'iku a gafarta ba duk musulmin da abban kasa face sai waɗanda suke gaba da juna Allah subhanahu wata'ala zai ce a rabi da su har ran da suka shirya wadda ta hadu da wata ta mata sallama ko ta gaishe ta gaisuwa ta gargajiya to ita ta fita daga cikin gaban wadda ta ki amsa gaisuwa ta ki amsa sallama ita ce ke cikin gaba in an zo gafartawa za a gafarta ba wadda ta yi sallama wadda ta yi gaisuwa amma ita wadda ta ki karban gaisuwa ta ki karban sallama to ita ce ba a gafarta ba. kuma ta nuna ba ta son gafara Allah har ranar alkiyama to Allah ya mana tsari da duk wanda bai son gafara Allah subhanallahi ala rabbah na'am tambaya ta gaba ta ce mallam yarinya ce gare ta ba ta balaga ba amma tana da babban jiki malam yana halarta ta aje azumi ba ta fara al'ada ba amma babban jiki gare ta ba babban jiki ne balaga ba yariya komen kankantar jikinta idan ta balaga to ayyukan ibada sun waje ba kanta idan ba ta bala ba kuma ayyuka ibada ba su waje ba a kanta ba amma ta yi ibadar har kamin lokacin da za ta balaga ta saba kuma don ladar ibadar da take ku iyaye ku ake rubuta ma ladar don ita ba ko buɗe mata fayil ba tukunna ba ta da kundin da aka buɗe na rubuta alheri da sharri saboda haka kamar yadda ake sa yaro ne shi aiki kaza a aike shi kaza a aike shi wuri kaza duk uwaye suka cin moriyar wannan aikin da yaro ke yi don haka ma aikin ibadar da yaro ke yi tun bai balaga ba uwaye kuka cin moriyar wannan aiki ibadar saboda haka ku kwaɗaita masu ayyuka na ibada don ku ci moriyar ladan wannan aikin kahin lokacin da za a yanke a koma ana rubuta musu saboda haka in tana iya azumi sawa'an babban jiki gareta ko ƙaramin jiki gare ta bata balaga ba to ta ci gaba da azumi wasu ma suna yi ba su sha azumin tun ba su balaga ba har lokacin da suka zo suka balaga to saboda haka yana da kyau a kwaɗaita musu wannan ibada sahabbai sun kasance suna sa ƴaƴansu suna ibada suna azumi idan suka ga yunwa sai su ɗauko musu abin wasa su aza musu a ɗauki hankalinsu dai ana haka nan dai don su saba har lokacin da eh, za a kai lokacin shan ruwa in ya sosai sai a sha ruwa Allah ya sa mu dace da alkhairi الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء هو على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كبيا من بكاتو تمو na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyansu da kananan su wayanda muka sani da ba waɗanda ba mu sani ba ya rabbal alamin ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wayanda ke kwance asibitoci a nan gida Allah ka ba su lafiya wayanda ke kasashen waje asibitoci Allah ka ba su lafiya marasa lafiyan da ke cikin gidaje suna jinya Allah ka ba su lafiya duk inda marasa lafiya musulmi suke Allah ka ba su lafiya ya rabbal alamin Allah ka dauke musu wannan wahalar da suke ciki ya rabbal alamin Allah ka ba su lafiya ka mai da rashin lafiya ne zamo zakka ga jiki ya rabbal alamin اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. مشروع